أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfana da mu cikin abin da za mu ambata ba mu gushe ba cikin bayaninmu dangane da natijoji da kuma tasirori wanda suke masu mugun haɗari masu matukan haɗari na hasada dangane da rayuwar mutum a matsayin shi shi kaɗai da rayuwar mutane a matsayin su jama'a hakanan da ma rayuwarsu na su da na lahiransu insha Allah mun ambace natija na harko cikin wannan darasin insha Allah za mu ambace natija na biyu na abinda hasada yake ɗauke da shi na tasirin na tasiri akan mutane sakamakon hasada wato akan mustawansu na ɗaiɗaikunsu ko kuma jama'a kama kama da cikin al'amuran rayuwarsu don duniya gaba ɗaya na biyu yana cewa annal adrar al-ma'nawiyya lil hasad أكثر بمراتب من الأضرار المادية والبدنية للإنسان لأن الحسد يأكل دعائم الإيمان ويمزق علاقة الإنسان مع ربه بحيث يجعل الإنسان يسيء الظن بالله تعالى وحكمته لأن الحسود في أعماق قلبه يعترض على الله تعالى على ما وهب للآخرين من نعمه wa razaqahum min fadli watan kenan muna da cututtuka muna da matsaloli wanda suka shahi ruhin mutum wanda suka shahi zuciyar mutum wanda za su iya su bijiro ma mutum da yake dauke da sifa ta hasada ko kuma mutum da yake aiwatar da hasada a cikin rayuwarsa kakan da zai kasance kenan waɗannan cututtukan waɗannan al'amuran za su dukkanin sauran cututtuka na jiki haɗari saboda me saboda mutumin da yake yin hasada ko yake ɗauke da sifa ta hasada yakan rusa dukkanin gimshikai da kuma asulla na imanin shi sannan yakan yage alaƙar da adda ko tsakanin shi da ubangijin shi yakan ɓata alaƙan da da kai tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala da kenan yake sanya mutumin da yake ɗauke da hasada ko kuma yake aiwatar da sifa ta hasada ya zamanto yana mummunan zato gani da Allah subhanahu wata'ala ta yadda zai ga cewa babu wata hikima wadda za ta sa Allah ta'ala ya zamanto ya wadatawa ne ko ya ba shi ni'ima kaza ko ya ba shi arziki kaza saboda shi na baɗin cikin haka abin da yake damuwar ma'abocin hasada shine ya kasa idrakin ainihin hikima na Allah subhanahu wata'ala da kuma kasantuwan Allah subhanahu wata'ala goni a cikin ayyukansa sai kasance kenan yana mai gardama yana mai ƙiyya da abin da Allah ta'ala ya hukunta wannan kenan shine abin da zai bata alakan shi da Allah subhanahu wata'ala zai iya kai shi ma har ya zamanto ya ya kai shi wurin kahurci ya rika ganin cewa abin da Allah ta'ala yake ba kan hikima bane wal billah saboda a cikin zuciyar shi mai hasada yana gardama da abin da Allah subhanahu wata'ala ya azurta bayansa ko kuma abin da Allah ta'ala ya yi ma bayansa na ni'imomi kala-kala shi ba ya son ya gani maimakon ya zamanto ya roƙi Allah ta'ala Allah ta'ala ya ba shi irin wannan ko hiye da wannan ko maimakon ya horin ciki ya taya waɗanda Allah ta'ala ya ma wannan ni'ima ɗin ya taya su horin ciki a'a shi a cikin zuciyar shi yana nan cike da wuta ya tafasa yana fatan ya zamanto wannan ni'ima ɗin ta gushe ko da ko shi ba zai same ta ba watan kowa ya rasa kowa ya zama daidai ba matsala ba ne ga shi wanda yake da hasada matsalan shi shine zamanto wasu sun samu ko da ko shi ya samu bai son wani ya samu hakanan yana son wani ya rasa ko da shi bai samu ba wannan tabbas mummunan ɗabi'a ne mummunan sifa ne yana daga cikin miyagun cututtuka na zuciya wanda yake hallakar da imanin mutum yakan rusa kuma ayyukan mutum kamar yadda muka gani cikin sashen hadisai kamar yadda ya zo ma cikin wani hadisi shi ma na amirul mu'minin alaihi salam wanda yake bayanin cewa babu wani natija babu wani fa'ida wanda hasada yake ɗauke da shi ban da cutarwa wata mutum zai cutu ne kawai ya ɓata ransa shi sa yake cewa alhasadu la yajlibu illa madarratan wa gaiza hasada babu abin da yake jawowa sai dai cuta mutum ya zamantu ya cutu sannan kuma da hushi da kaushin hali da kuma bacin rai saboda Allah ta'ala ya azurta wani sai zamanto kawai ka cutar da kanka kuma yuhinu qalbak yakan raunana zuciya ta yadda zuciya zai yi rauni babu haske a cikin shi saboda tsaban hasada sai zamanto mutum baya ganin komi fatan shi kawai zamanto ni'iman nan da yake jin takaici wani ya samu zamanto ya gushi wala azubillah wa yumridu jismak hakanan kuma yakan sa jikinka ya zamanto ya rashin lahiya kenan babu wani fa'ida wanda yake dauke da shi na a zo a gani wanda mutum zai ga cewa wannan fa'ida ne mai muhimmanci cikin rayuwa sai dai cuta sai dai asara kenan ko don wannan ya kamata ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa bai samu kan shi ba a cikin jerin waɗanda suke ɗauke da wannan sifa hakanan ya zo cikin bayani na amirul mu'minin alaihi salam shi ma a cikin gurarul hikam shahi na ɗari uku yana cewa Latu tuhasidu فإن الحسد يأكل الإيمان kama ta nar al yana cewa kada ku yi hasada da junanku kada ku yi bakin ciki da junanku saboda Allah ta'ala ya ba sashen ku ni'ima kada ku yi hakan saboda me fa innal hasada ya'kulul iman shi hasada yakan cin imani yakan rusa imani yakan kawar da imani kama ta narul hatab kamar yadda wuta take cin itace in ka aza itace ka hasa wuta kawai shi kenan to haka idan ya kasance ka yi imani da Allah ta'ala sai ka zo kuma kana aiwatar da hasada sai ka zo kana sifantuwa da hasada kana aiki da hasada a cikin rayuwanka kana baƙin cikin ni'iman da Allah ta'ala ya yi ma bayinsa kana fatan gushewan wannan ni'ima din to wannan yakan rusa imaninka saboda duk wanda ya gardama da hikima ta Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya gardama da sanin ya kamata Allah subhanahu wata'ala to lalle yana yaƙi da Allah ta'ala ne wannan zai ingiza shi zamanto ya kahurce ma Allah subhanahu wata'ala ya kauce ma hanyar Allah subhanahu wata'ala shi yasa zo cikin wani hadisi daga imamu sadiq alaihi salam yana cewa afatuddin alhasadu wal ujubu wal fakhr yake cewa aibin addini wato abinda zai rusa addini abinda yake kawar da addini don abu ya ka ce aibi ne ga abu kaza yakan bata shi kenan yakan lalata shi Shi ne wannan abubuwan guda uku hasada da ji da kai da alfahari wata mutum yana alfahari da da kansa yana ganin cewa shi ya dukiya yana ganin cewa shi ya a'a yana ganin shi ya gidaje da abin da ya kama da haka wasu ba su da yana alfahari a kansu ko yana ji da kanshi yana ganin cewa shi yana da ilimi ko shi mai bautan Allah ne ko yana da wani makami ko abin da ya kama da hakan yana ji da kanshi yana mamakar da kansa ko kuma yana hasadan mutane wannan sifofin kowanne a matsayin shi shi kadai aibi ne ga addini kuma yakan kawar da addinin mutum ma'abucin addini bai kamata bai zamanto yana dauke da wa'annan sifofin wannan sifofin kuma idan sun haɗu a cikin zuciyar mutum to wala azubillah ba shi ba magana addini ba yadda za ka kwatanta mutumin da yake dauke da waɗannan siffofin ka kira shi ma'abucin addini saboda aibobi ne ga addini sannan kuma sukan rusa addini kenan lazim ya kasance mutumin da yake da himma kuma ya damu da al'amarin addinin shi ya yi ƙoƙarin ganin cewa bai ɗauke da wannan sifofin ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya wanke zuciyar shi daga wannan sufi din wannan shine abin da zai ba shi dacewa a cikin wannan hanya na yaƙi da miyagun ɗabi'u da kuma ƙoƙarin samar da kyawun ɗabi'u a cikin zuciyar shi da kuma a cikin ayyukansa na yau da kullum sannan ya zo cikin hadisi daga imam ali salam shi ma yana bayani dangane da shi mumini bayan hasada kenan hasada ba siffan imani ba ne hasada ba siffan mumini ba ne mumini bai siffantuwa da hasada mumini ba shi ba hasada inda ka yi imani da Allah to ka yarda da abin da Allah ya ta'ala ya hukunta ka yarda da rabon Allah subhanahu wa ta'ala ka yarda da hikiman Allah subhanahu wa ta'ala ba kai ba hasadan sauran mutane shi yasa imam ali yake cewa innal mu'mina ya wala ya wato shi mumini yana yin gifta ne amma baya hasada gifta ya bambanta da hasada kamar yadda muka bayyana cikin darussa wanda suka gabata shi gifta ba ka fatan ya zamanto ni'iman da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma wani ya gushe ko kuma ka yi sa'ayi domin ganin cewa ka gusar da shi a'a kana fatan Allah ta'ala ya baka irin wannan ni'ima din ko hiye da shi ba tare da ni'ima ka yi fatan gushewan wannan ni'ima ɗin ba ko ka yi aiki wurin gusar da shi wannan sifa ne mai kyau kuma sifa ne daga cikin sifofin muminai mumini gifta yake yi baya hasada amma munafiki ha wal munafiku hasudu wala ya gabita shi munafiki yana hasada ne bai gifta shi fatan wayyan mallake ni'iman da Allah ta'ala ya ma wani shi dai abin da yake da muhimmanci a wurinsa zama ta wannan ni'ima din ya gushi ko da shi bai samu ba ko kuma in yana da ni'ima to bai san kowa ya same ta sai shi kadai wannan sifa ce ta munahinci sifa ce ta munafikai kuma ba yanda za a ce mumini ya sifantu da wannan sifa kenan mutum ya nisanci hasada in dai shi mumini ne ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya tsarkake kansa daga sifofi na munafikai wanda yake shi ne hasada wannan kenan in za mu bibiye hadisai da daman gaske kamar da suka gabata za mu iya ganin irin hasad irin natijoji ko kuma mu ce miyagun tasirori wanda hasada sifa ta hasada take dauke da shi ko kuma mutum da yake da hasada yake dauke da shi wanda kuma zai iya wargaza rayuwan shi na duniyansa da na lahiransa hakanan zai iya wargaza jikin shi da ruhin shi gaba ɗaya ta yadda bai ga duniya ba nan tana lahira saboda haka da fatan Allah subhanahu wata'ala zai sanya mu cikin bayansa tsarkaka waɗanda suke tarbiyyantar da kawukansu da sifofi wanda suke mahmuda wanda Allah ta'ala ya gode musu ya yarda da su ya sanya mu cikin bayansa wanda suke nisanta miyagun sifofi mazmuma wanda Allah ta'ala ya zarga ya hani daga gare su ya ba mu alkhairin duniya da lahira kuma ya tabbatar da mu akan addininsa wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin